Assalamu alaikum sisters. welcome. da haduwa a na program mu na yau kuma. Yau kuma muna so mu maganan what is trending dai yanzu gaskiya ko ina ka juya zaka ga komi yanzu yana revolving around social media. Rayuwar mutane personal life su mm-hmm. mostly attached to social media in kasuwanci ne in news ne kusan komi yanzu is centered around social media. So yanzu muna so mu dan you know diagnosing wani ma irin channels muke da su na social media we have variety of them wani aka fi amfani da su muna da irin su facebook muna da twitter instagram you know whatsapp yanzu akwai su telegram and all that wani ne mutane suka fi amfani mm-hmm. da shi kuma gaskiya ni i'm wondering i would like to know me benefits din su because kowanne yana da good side din shi yana da bad side din shi yana da ugly you know the good the bad mm. and the ugly so yanzu would like to see duk cikin wayannan media din wani aka fi amfani da shi kuma which is the good side of it generally ko a personal life na mutane ko a commercial ko office you know zan so in ji perspectives na mutane akan shi dan ya riga zama part of our lives it's indispensable i always mm. wonder uh, i can start so ni dai gaskiya zan ce it's like ya zama part of us so kuma ina ga wata ma zaka zama almost addicted to it so ni mm-hmm. yawanci abin da nike using i use a little bit of facebook ba sosai ba so, uh, sai kuma ina using Twitter. So kamar yanzu ina son ganin news or anything, I just go straight to Twitter. Uh, ah. ina using Instagram. Uh, shi ma dai kawai just, you know, to while away time haka. Um, ah. so kuma na san akwai wa'yansu akwai su TikToks, akwai wa menene kuma da naga ga daughter ɗina tana using. So ina ga abun ma category category depending on your age. Eh, akwai wa'yanda za mm. using. So ita tana using me TikTok TikTok da wani ɗaya ni na manta da suna. Snapchat? Eh, eh Snapchat, eh haka ne Snapchat. Okay, <laughs> so kin gani ban ma taɓa using Snapchat ba ban taɓa using TikTok ba gaskiya. Eh. Mainly dai Twitter zan ce I use Twitter more. Kuma yawanci da news irin zan gani abin da yake trending the news. I tend to oh. use that. Mm. So that is a good part for you is you get information go from Twitter. Eh gaskiya ina samun yawanci news I just go there in ga abin da mutane suke discussing. In fact wata na ma ko program nike kallo a TV. So mm. mutane za su inga irin discussing about it. So it's almost kaman mm. kana zaune kana kallo da mutane. <laughs> Eh, amma eh, ana discussing about what you're watching. Akwai wani program in <laughs> ba da Twitter ba ba na kallo. <laughs> Oh, haba. Eh. Ba eh. because na so zamanci mutane. Eh, gaskiya. kowa da nashi interactive session You interact with people yes. from all mm-hmm. walks of life. Oh. Exactly. Na mm-hmm. eh. mm-hmm. ko wasu zaki ga wasu regulars ne ma akan on wannan platform They are always eh, commenting. Ke mm. sister R one, kike for using? Me, not for using Instagram guys. Okay. WhatsApp kan ba sosai ba ma in kan magana a WhatsApp sai na daɗe ban yi ba na duba Instagram mostly sai okay. when I'm bored with Instagram sai in using Twitter. Amma na ga problem ina da Twitter, Nigerian Twitter like kaman kwai kowa is out attacking. Bale in dai Nigerian side ne sai ta ganin I don't know sai ki ga diverse ah. views sai kuma ki ga kawai attack attack attack irin bale okay. kuma an fara wani call Kamar yanzu. Eh. Um, Twitter in Nigeria ba, kawai fan eh. wars ne ake yi. Kamar mostly na musicians in nan. Mm. Maybe wani na son Wizkid, wani na son Davido, su ta faɗa su ci eh. ha wannan yayi kawai ne. <laughs> <laughs> Dragging mutane. Ah. Eh, Za ka samu news din amma za ki ga news din da za ka samu akwai fan wars ya fi yawa a Twitter, Nigerian Twitter ne gaskiya. Amma ni mm. kin ga ina using WhatsApp sosai gaskiya. Mm. So yawanci duk communication ina ta WhatsApp ne nake yi. Oh. amma telegram man. I joining amma gaskiya i don't really like it okay, oh. any man I join na ah, kasa ganewa sai na mai delete ne shi ah. yeah, I use Telegram lots. Amma most of my official interactions ne. Za ki ga muna from the office haka? all eh. lectures. Okay. So any information that kake so about academics day is there. Okay, on Telegram. Okay. okay. Eh, mu dai uh, on Telegram gaskiya. Okay, so okay yeah, about office, you know, colleagues, mm-hmm. like, you know, yeah, academic. Yeah. Telegram, okay. Mm, ah. I go to ah. Telegram. Mo, Am I- you what app make you using? Mo, yeah. uh, what app? You're in WhatsApp grouping. Say you go go and started with WhatsApp. Amma sai aka mm. realize capacity in Telegram is more. Yeah, yeah, yeah. Eh, in ina was WhatsApp 250 ne kawai maximum. Yawwa, wannan kin ga mu muna about 2000 plus akai yanzu. Eh, wow. Amma gaskiya dukan su dukan da entertaining and you get to at least information and they shine the most important zan ce ko? Hmm. Especially for more grown-ups, we always want to know what's happening. What's happening can ne. Amma a Telegram ana iya kana iya ganin suwaye admin? Ana gani a certain song you, you get to check. Oh, hawa. Uh, okay. It's a bit similar to WhatsApp because Kyama it's uh, uh, kind of upgraded more. Okay. Eh. Mm. Kuma ana iya aika irin videos the Abuwa. Eh, I just like WhatsApp. Just like kuma, WhatsApp. kuma it's like a WhatsApp or a larger scale go. Eh, larger eh. scale. Don't have, kuma da gaskiya in ka saba da shi WhatsApp mm. ya dan maka outdated. Oh, so oh, haba. Eh, za ta ga graphics din shi is better than na WhatsApp. Okay. And yeah, I enjoyed it because yeah, but mostly ah. I interact with people in an aiki near what uh, Telegram. A Telegram. Eh. eh. WhatsApp kuma mm. mostly kin someone's got the contact din thing you have him on WhatsApp. So now you, you interact with him. What? I anchor eh. a WhatsApp. <laughs> Eh, kuma ta ganin tarkace. <laughs> Kuma kana iya phone call a WhatsApp din? Ah, kana. Sorry, eh. a Telegram. Ah, she did so, so far I've not seen anything like that. Ban sani ba dai. Ah, ban ga inda ah. aka sa cewa za ka iya calling ba. Eh gaskiya, ni ma din sayan ah. like. Okay. Mm-hmm. Kuma kin ga WhatsApp za ka iya ma calling seven people ku yi irin group call. Group call, gaskiya. Eh, mm-hmm. which is good. Gaskiya shi is very convenient. Yeah, and it's very convenient mm-hmm. gaskiya kuma kamar ni dai gaskiya ya karasa tun irin WhatsApp ya fito din nan. ya ƙara sa irin mutane ma da baka taɓa tunanin zaka taɓa ganin su ba irin ka eh. gane sai ka ga ka eh. gan su kamar yanzu eh. wa'yansu da muke secondary school tun da muka ƙare ban taɓa ganin su ba gaskiya haka a facebook ko ko wani mm. wasu group mu na you know second har da na primary school fa gare ni wasu up crowd <laughs> <laughs> eh to gaskiya shi whatsapp ana yawan yin groups okay yana da wannan advantage din ba yeah hmm. Eh. Wallahi, ni wa'yansu ma na manta da su kwata-kwata akan ɗauko wani primary school picture mu aka eh. saka. <laughs> Yanzu wannan in um, social media firstly irin communication yes. irin eh, amma yanzu irin social media for instagram kuma lifestyle mm-hmm. hmm. eh. instagram fi sai da yake nuna irin nuna lifestyle so nan zaka ga irin karya da karyan ne da gaskiyan ne <laughs> duk anan ah. kwanakin baya wata friend ita kawai mun haɗu sai take cewa hmm, zo ki ga me na gani instagram mm. wata mata irin to suna zama a estate ne haka so gidan su mm. irin sun kwanan nan suka moving in so ina an yi gyara an sa flowers da abubuwa ah. kawai me za ta ga ta je neighbors in ko ta je ta yi makeup kawai shi kenan sai ana discussing sai aka ce ai tana amma cikin ma labari sai aka ce ah, wannan gidan nan ta kaza ɗauki ta shi ne suke ce eh, ai gidanta ne shi ne sai take ce a ah, wai ba ta shiga Instagram ba wai mutane na ta ɗaukan pictures akwai wata mata ta ɗauki picture ta yi gaban gaban gidanta ne. Ah. <laughs> <laughs> oh my god. Hi. Irin ƙarya dai kawai. Eh, Life ɗin ƙarya. So ita irin ita wacce ma ko babban mata fa da ɗanta hada zuwa gaban motar ta ta wani posing Can you imagine? <laughs> Wallahi. Kin yanzu wannan yana cikin the bad part of um, social media eh, kenan. People ah. use it. Eh, because uh, hada wani rubuta ah God has menene thank you ah, God for menene menene I was said uh Ta kai daga gidanka wata na posing da shi. Eh. <laughs> Hada wani ta wani rike danta daga bayan dauke ta. Kin gani wallahi kaman gidanta ba ma ce abin nan ba. Oh my god. Akwai hmm. mutane da yawa da oppose with abin da ba nasu ba social media hmm. eh. yanzu. fake life wallahi yana promoting fake life. Mm. yanzu kin ga akwai needs ita yanzu da muke kokarin bikinta mm. an san dai yanzu akwai abubuwan da ake suke trending kai mai wani mm. you know trending abubuwa amma wedding pictures ya ta yanzu ba karamin wahala muke sha ba da ita wallahi da ita da kannanta ma sai ki ji an ce gashi akwai wata mai bridal waye waye na ganta a eh. ga kaza komi about Instagram yanzu So yanzu we oh are trying to face of demand center mean it's not easy fa. Eh, eh, eh, Wallahi. Shi ga ta post irin wannan private pictures. Ah, yes. for event. mean it's out of control. Gaskiya. kuma ki sani ina ta gode Allah yanzu thank God ba irin generation ne na aure ba in ba haka ba. Ki san yanzu abun nan kai outshining okay wani photographer kai using irin ah. wannan ne ko wannan waye makeup artist in ka ai wani eh. tagin kayanka ina ka yi irin so all this abubuwa sai ta sa yara ta sa musu pressure irin su ma ai dole sai sun yi wannan sun yi wancan sun yi wancan wannan me zan ce standard ba hmm. amma dai gaskiya yana exposing my life ɗin mutane yanzu da ga irin wannan masu snapping pictures za ta ga irin ko da sallah ko na abu ki mace ta wani daukan hoto ya ta gata da family ta a garden suna barbecue eh. suna sun fito wajen gida za su me a ah, ga sunan they are traveling to me you're just keeping mm. people you know informed of your personal life Well, I want to a in the yanzu We don't know who is watching Just yeah yeah exactly you just do it make sure it's in a private account you, za ki ga mutane So, what's wasu kuma they actually like it they like the attention they're getting from it eh. irin kin you can get fame fame me mm, mm, famous Eh. through social media kin ne so mm. kin kamar yanzu lasi a arewa su waye kamar wannan laila din ko na ga kamar shi is so famous ne ko ya okay wannan laila nan interior eh da su wane ne su northern hibiscus ne su hausa ne mm. mm. um, open diaries ne ko me ne ko hausa fulani din nan so irin dai with time take gani irin kuma ya zama musu kaman inda za su iya samun kuɗi ana advert da su eh, eh, eh. social menene media influencers ne ka ake kiran su mm. eh a yanzu a it's a thing fa mm. <laughs> wallahi mm. akwai yanzu wanda ya ce miki shi he wants to be a social media influencer kuma kisa wali ma irin kaman US they get a lot of money US UAE irin influencers din nan sai kiga suna samun kuɗi wasu sai kiga akwai wata da na gani makeup ita a YouTube ne ma ta fara irin tana trying ah. ta yi so irin tana gida in tana son makeup sai kawai ta yi tana yi ko haka ne she became very popular. Kin ga yanzu kudinta ta ta ma buɗe company inta eh take ta sun yi kusan ko wani yaya ne suka yi wurin 22 million dollars fa. Ah, ah, Wallahi <laughs> ana samu kuɗi. Eh influencers ɗin suna samu a lot of money. Yeah, wow. Da wannan ma Eh, me sunanta na nan wanda ta fara blogging, wannan Linda Ikeja. Ok, eh, wasa-wasa. Hmm, kai, yanzu ma kamar irin it's something in nan kowa yana son hada followers in shi maybe in kai kana da 1 million followers okay irin a mm-hmm. target ne eh, akwai abubuwa da mutane they do a lot just to get followers mm. ai har sayarwa ana sayarwa eh ana sayarwa sosai sai da mai followers eh akwai kuma <laughs> zaka ga wanda zai sayar da account din shi maybe yana da 100,000 followers kila bai da eh. lokaci yana da wani kuma that is verified sai ya eh. sa page din shi kasuwa so kai kuma zaka saya da followers din shi kuka daura daga inda ya aje eh ai social media ya zama hanyar samun kuɗi yanzu ma mutane da yawa ko Ko mai ɗan sana'a yanzu irin mu masu ɗan sayi da sayarwa. Yes. Ta haka ne kake samun ka sayar kafin ma wani ya zo ya duba wani shago sai ya duba su Instagram su Facebook. Ye, eh, haka ne. Wani mm. sani da ke sayar da wannan abin. Mm. Shi ne zan ce wannan ne kenan gefen social media da ke da kyau sosai da za a iya yaba ma. Eh ba sai ka fita marketing ba kuma ba sai ka yanzu mutane da yawa ba su ma buɗe shago. saboda ba amfani buɗe shago mm, saboda kana da mm. vital shago a wurin kuma yanzu saboda haka yanzu kin ga masu dispatch ɗin da mashin sun tattaso so amma sai ka mm. haɗu da mai sayar da abu ba na duba na gani mun yi magana ka ban account na aika maka ka yi confirming ni kuma na ba mashin ya tafi ya kai maka har gida so ya amma kisan irin housewives is really good for them irin wannan sosai ai shi yasa yanzu akwai rise baki ji yanda ake ba aka ce daga ka duba status yanzu sai dai kaga come and buy shoe come and buy eh. sabuwa <laughs> kai ma ka ji yanzu eh kowa kowa tana sana'a yanzu eh. the bad part kuma shine influence da bata tarbiyya Gaskiya ne. Aka tarbiyya ya mayar mana da yaranmu sun zama komai ana hangen wata irin rayuwa da ba ita bace mu ta addini har mm-hmm, ta ma mm-hmm. al'adarmu. Mm-hmm. An komai yanzu ana yi don ido ne. A yi a gani mutum za ka ga a gashi da yunwa da ko har da ma masu ma'auratan ba ma wai waɗanda ba su yi aure ba. Za ka ga mutum gidansu ba a ci ba a ci ba ba a sha ba amma shine yau a'a ya shiga wannan mota a'a gobe an je wannan restaurant komai ko sadaka za ka yi sai an ɗauki hoto da bidiyo ana bin su haka ne eh ana nuna eh in ka yi magana sai a ce maka ai ana so encouraging mutane ne mm. su su gani so shi ne yanzu ɗan ko sadakan nan da ake yana kan social media wallahi za ki ga ko kaba aka je ana ta ɗaukan hoto ana <laughs> mamaki kai ni abin da bana so ah, kenan wallahi sister S kina da eh. labarin masu daukan hoton gawa maybe na wani dan eh. uwansu suna dauka suna sawa kabari ana jana'iza ana dauka ana sawa kai abin ya koma abin nan Za eh. kin ga matsalar social media yanki na you hear attacks all over ba ma san two story ba. So da yawa ai ƙarya ce ake circulating. sannan kuma kowa yanzu ya fi yana ganewa irin 'yan manya-manya ma irin 'yan uwayenmu haka su daga an aika broadcast din nan suka gani a broadcast shikenan ai gaskiya ne wannan magana ana wannan a'a shi yasa ake ta wannan su kuma kin ga yahu yahu din nan ya tashi ah. saboda kowa is online yanzu to ya magana indecency kuma irin mm. irin kin gane mata su ta nuna tsaraicin su suna attracting Duk shi ne fa pressure of social media shi ake kira ma haka ana son a yi a gani. In ah. attention ɗin ne ake nema sai a nuna. In attention ɗin wata ce da kuke ɗan competition da ita sai a nuna mutane da yawa ba su ba sharing suke saboda tsakani da Allah ba sai dai don wane ya gani a ga ina yi. A gani ma zan yi masu yanzu eh pressure duk ya ƙaru a'a za ka sa yaranka suna makaranta wani makaranta suke a'a bikin wane da wane kuka je. Ni kuma shaidan dai na leading abin. Kisa ah. akwai wani wani hoto za ki gani sai kin clicking ma sai ki ga story da ke behind it is not the same. An yi ne kawai to attract mutane. Linda Ikeji kenan. Aba. Za ka ga heading da man sai ka karanta ka ga labari ko Insta blog eh. Naija. Ana eh. ba wannan bane. aikin kenan. Kun ga yau na gani a Instagram ne? Wani ya je wedding din wannan comedian din nan, me sunan shi Ocham Okemba ne ko oh, I don't know his name, William. Mutumin mata shida dukansu suna da ciki, wai matan shi. Husband Allah ni'mal Wallahi six of them kuma dukansu third trimester. Haka ya je da su yana show off da su a wedding din. Su kuma wawaye suna fare <laughs> ne. Wallahi. Just dai kawai to make a name a social eh, media. Ai akwai hauka, Allah na tuba, ai akwai hmm. hauka a cikin abin that in an ce kowane irin tool, no matter hmm. how it, it depends on how yunwa ya shiga. In hmm. mahaukaci ya samu suna a social media za ka ga hauka. Eh, Saboda duk da duk da ana wannan. Game? Spirituality. Wadda me bang da dan ina. <laughs> Wadda ne mahaukaci ke ganin shi. <laughs> Eh, yanzu kin ga irin wa'annan mutanen amma kuma gaskiya ba za ka ce wai za ka ce social media gaba ɗaya saboda mu ma yanzu malamanmu suna samu ta nan suke da'awa yanzu mutane masu zuwa masallaci sun rage haka ne saboda kowa yanzu ya yi wannan zaki ga su ma sun canza abin nasu ta nan ake da'awa ake wa'azi can ake wasu abubuwa don na san kowane sunday nima ina in baban yara ya tafi masallaci jin mm. fantami nima a gida mm. ina tsayawa in kalla a facebook Haka. Mm. So abin ya yi at least yana da wannan kuma ga kin ga ga kasuwanci good sides of it ga kasuwanci ya mm-hmm. ƙara bunƙasa mana mata dai ba za mu zauna ba ma komai ba. Yanzu hatta da mazan ma za ki ga ɗan side hustle ɗan mai ɗan mai komai dai mm-hmm. za a sa Instagram kina da business idea first of all sai kin bude Instagram da Facebook account gaskiya gashi ana ɗan muna wa'azi kana ɗan samun ɗan mm-hmm. news ɗin nan dai da za ka gani duk da dai akwai mm-hmm. false news ya fi komai wannan amma gaskiya kuma bad side ɗin shi shi ma yana da yawa amma aka yi wuyan wani fi yawa yanzu a ce gaskiya hmm? bad ya fi gudu yawa aka yi wuyan <laughs> good and the bad which is heavier percentage gaskiya ba da heavier. babu babu wannan gaskiya ni dai a nawa ra'ayi ni kuma zan ce good is more ko to mm. kowa ba da <laughs> ni zan ce kila good is more saboda kin ga maybe not just professional life kin ga yanzu mutane traveling an rage kamar yanzu ko clinic za mu yi mutane ba sai sun yi traveling like one hour su zo kawai few minutes su tashi su tafi za mu iya video consultation da su kin gane suna gidansu they are more mm. relaxed so kuma banda wannan um, in ma kama a ce yanzu interview za a yi mm-hmm. mutane ba sai sun taso sun yi wani tafiya ba you can just do your interview through zoom ko skype ko menene mm. um, then kuma in an zo Eh, sai in ga kuma communication has become easier kin ga yanzu inda babu wannan ma shi zan mm. muku magana kin gane oh. kuma yana ƙara relationship ko mm. tunda yanzu inda a ce babu wannan yanzu muna magana kila kafin in gan ku sai in na je Nigeria <laughs> ko eh. in je in visiting just short period amma mm. yanzu kin ga yana sa communication is much much easier gaskiya mutane da na daɗe ban gani ba irin I can communicate with them ina son wani abu a Nigeria nan da nan kin gane irin nayi an wannan na samu na yi magana da mutane and executing so I don't have to be there so I feel yeah those are the good things abinda zan ce bad kuma hade yaran mu dai da suke tasowa yanzu don ba su san any other thing ba sai social media so yana affecting kaman communication ɗinsu za ki ga ni yanzu ma na saka rule in za a ci abinci babu phone babu wani abu a zo kan table or anything kowa zai aje nashi da in ba haka ba za ki ga suna kan waya ana cin abinci ko ana so ba sa ma iya communicating sosai da mutane so yeah so irin waɗannan dai abubuwan yes sannan kuma mm. irin wata rana you have to be careful baka san irin mutanen da suke haɗuwa da su ba akan social media ɗin don wa'yansu haka suke kidnapping yara ko ko su kin gane su yi wannan ɗin su lauren ɗin su mm, eh mm, mm. ko ko su inga ganin irin abubuwa da bai da kyau irin na batsa ɗin nan so you have to be very careful in kana da yara gaskiya so those are the bad ones but I feel they overall for me good is is more good than bad Just, yeah, I don't even know when the position mother is taking Anna. like when they are going together, good and bad. Eh, okay. <laughs> For the Kodak criticizing the person, life is now easier because of social media, ba? like like you said. Mm. The vendors are not even selling newspapers. You get information right on firsthand. Mm-hmm. Mm. Yeah, zumunci is easier. And za ta ga ko a whatsapp ne yake group uh, message message that. ɗaya kawai ke sending to like 200 people at a time mm. you know get to at least keep in contact with mutane sannan mm-hmm. still is there hata education ma yanzu you know akwai so many ways you can communicate with ko da su teachers ne su me on social media it's easier than a ce komi sai an yi through the phone anna. nan so ah. akwai advantages amma ni gaskiya kan a disadvantage guda dai biyu ne yaran mu tunda kaga baka san za ka yi controlling din su ba in that respect gaskiya try your best amma sai dai kawai kai addu'a ah. yara kan abin tsoron gara shi babba ma kana expecting mutum ya san ciwon kanshi duk wanda ya da kyau ma dan kanshi you know kuma ah. ka wani aka bata maka rayuwa misali you should know better than to do that yara dai su ne major concern din so in which yeah. case za a ce kan good din yayi outweighing tunda yara ne ni ah. dai to me major problem an gaskiya haka ne But kin san akwai security kamar yanzu in ko da ke ko kin ga kamar nan in kana da wifi za ka isa security cewa ba za su iya visiting some particular chinhu uh, um, yake kana ziwebsites va ko anything with particular language zaka are identifying go violence go irin abubuwa you can block it ba yeah, how can you do I that think, because i, I think, know how i think Nide dai a uh, nawa wannan um, ya haƙuri sister s ka in kace no yaran nan yanzu ke da kanki kika faɗa ɗazu kika ce ba abin da suka sani yes. sai internet yeah kuma at least zan iya considering kaina na san a few things about internet da computers and ways around it yes yaran nan saboda abin yana evolving at a very very fast rate Ah. su da kansu sun san yadda za su yi da ko kai ba password za ka sa ba ko me za ka sa in suna son su yi abinsu za su yi. Yes. It all boils down to yadda kai za ka yi ma ɗanka na tunani sannan da emotional intelligence ɗin shi da zai gane cewa this is abin da ya kamata in yi wannan ya kamata ga result ɗin shi in na yi wannan wannan. It all boils down to yaro amma in dai ta social media ne babu eh. yadda za a yi ka ce za ka iya controlling even though eh su su major social media platforms din suna kokari su dan yi mm. wannan amma batancin ya fi eh akwai sada zumunci akwai wannan mm. amma in mm. ka duba sai ka ga to benefit din at what cost yake zuwa yanzu yanzu zina da kanta ma ta zama ruwan dare saboda me saboda is very easy Yes. It's very easy. Suna kana can kana gani yanzu kana scrolling da ƙyar kana scrolling waya ba za ka ga mace tsirara ba. Wallahi. Ba mata mm. ne kaɗai za ka gani tsirara ba hatta da maza suna yawo tsirara yanzu. To ni wani cartoon na gani ranar na, na adult movie. Ah, ah, ah. Cartoon. Muna Oh my God. muna maganan yaran mu ba mu yi maganan mazan mu ba ba mu yi maganan yannan mu maza ba kannan mu maza gaskiya mm. sannan matan ma da kansu sa na ce in dai kai babba ne in kai da kyau dan kanka ba ni yara ne damuwa na saboda me mm. ake ce musu ai to manyan suke lallacewa su zo su lallata yara gaskiya ne sannan kuma yanzu pornography sites yadda suke rising yanzu it's very alarming saboda yes. the ease of use yanzu za ka ga namiji yana zaune a cikin ba namiji ba mata ma da kansu yanzu matan aure da yawa a addicted to pornography oh my god saboda it is available mm. so in ka duba wannan batancin wannan abin to at what cost zumuncin da ma kake to zumuncin da kake ta waya yanzu ya fi zumuncin ka tashi ka je kowane step Allah na baka lada uh. I, I don't think it would compare akwai ease of life yanzu eh na mm-hmm. yadda amma in na duba na ga to at what cost ne muke samun ease din nan babu tarbiyya na batawa kana yi in yaro ya hau social media ana warwarewa ba social wani kana yi ma yaro zai je makaranta wani ya gano wani abu ya zo ya warware maka abin da yaran nan suka sani yanzu in sun yi magana sai ka ji tsoro in eh. yaro ya maka tambaya mu lokacin kila sai ka gama secondary school ma za ka fara ɗan tunanin ka yi wannan irin tambaya. Eh. sannan banda haka nan gashi ko wannan me ake ce mishi in my using Nigeria as a case study yanzu divide mm. din da muke da shi on religious um, on religious lines da ethnicity duk social mm. media ne saboda nan ne za a samu wani video da wanda aka kona wani kila shekara talatin da ya wuce a ce shekaran jiya aka yi wannan abun a Owerri an kashe inya mm. an kashe Bahaushe Kano zaki ji an fara kone-kone can Kano kila a ce ai an kashe wani inyamuri a Kano zaki ji Owerri an fara kone-kone saboda yanzu is very easy yanzu kalla abun NSAS din nan babu wanda ya san wannan amma kin ga yadda wasu a lot of mutane da aka ce su mutu ba su ma mutu ba mm, daga baya ka fara cewa ƙarya ne aka fara ganin ƙarya ne ba ka ma iya tace gaskiyan daga ƙaryan saboda ya riga ya nannaɗe mm. tare sannan mata yanzu zaki ga an je biki a'a ana yanzu kamar abin da ya faru da Sarama Sadau ni ban ga comment din ba na ga hoton amma ba ranar ma mm. aka fara ganin hotunan ta haka nan ba ta taɓa yin wanda ma ya fi wannan mm. lalacewa so yanzu irin wannan yara da yawa na kallon ta as a role model Wasu mm. kallon uwayensu da ke gida tare da su as role model sai dai a koma Instagram zaki ji ana ta mai a ah, kana following wani kana following wani sannan most of bloggers din su northern hibiscus duk da gulma suka fara da gulma da eh. kaza fara <laughs> So when I me personally, I feel the the the the bad part of it is not worth is not at par the good part, and saboda It's it comes at a great cost. Hmm. Gaskiya ni dai nawa ra'ayi kenan <laughs> na yi ta surutu. Faɗi abin da ake faɗa dai. Ai abin ne masa hmm. ma what to think ma wallahi. Wallahi. Amma yanzu is here to stay. So how can we make it safe for yara? what can you do to shine gaskiya ni kin ga dai for starters what i do yanzu mm. wannan ina google account ina muna sharing da yara eh. Kisan duk wani research da kai da whatever recent abubuwa history in dai za ki ga abubuwa na popping up. Eh. Ni da only my own best at checking the Google. Kin gane? So mm. yawancin abubuwan gani sun yi using research. Kisan Google na da wani sharri. Da abin da kai kai going through. Eh zai nuna history. Eh? Yawa. So needs my own way of checking as well. I don't think I can do better than that. Fa. Mm. Da aka koma is yanzu dai restricting usage. Yes. Mm. To amma kan. zuwa da phone I su. A an za a yi bacci kuma sai in ce a ajiye na ko amai a Eh haka I think it's important. Gaskiya. Eh. To amma I am not one that would deprive yara of abanda da yai. So but in ba shi a eh za ta je su a bayan which is worse. Sosai. Har kana dan nuna musu advantage disadvantage dan ba su shawara. I think mm. shawara works more than ka dinga ba ma yara fada you know like tsoro. Mm. Yanzu kin ga ko movie muke kallo da su. akwai movies sun zaki ji an cewa ai bai kamata yara su kalla ba ni sometimes I allow them to kalli wani abin da mun mm-hmm. abu ya faru a ciki sai ce to this what happens when you do that eh. movie okay. is not all about entertainment it's things that are happening take notes kin hmm. gane irin wannan abin kuma suna kallo tare da ke it's not like they're alone eh gaskiya eh of course kuma irin wannan na kusurci da su me dama you avoid that as much as you can eh, amma sauran sai dai hada da addu'a kawai Allah kadai ya hmm. san dai Allah abin ya scary na da gaskiya to ni da yara na kanana ne gaskiya tun yanzu saboda na san yadda abin yake wannan tun yanzu gaskiya ina a bit of monitoring and restriction suna da tablets ɗinsu amma in zan haɗa tablet ɗinsu da internet, kowa zai zo ya faɗa min me yake so uh-huh. in duba sun san games ɗinsu ma it has to be ni i believe in age appropriate abu gaskiya nan za mu mm. bambanta da sister ji ano ah, wai okay gama eh ina kamar yanzu ko game zan ɗauka musu kowa it has to be age wannan din shi kuma sai na dan tattaba na ga yadda yake gaskiya ah, sannan kuma in nayi ban bar musu wai internet gaskiya kowa yana da YouTube Kids ba na barin su su hau um, na manya. Akwai mm. YouTube Kids kowa zan yi mishi downloading videos, offline videos da zai kalla in na kashe internet dina. Sai na zo na ga sai in yi na gama yi sai in disconnecting sai na gano sun gano yadda za su yi connecting kansu so yanzu in na cire musu sai in sa tablet din yayi forgetting internet din sai in sa tablet forgetting um, internet din wannan ɗinsu. so sai su yi using in kuma tv ne gaskiya sun san akwai channels da na hana kallo so gaskiya ba a kallonsu na my blocking ɗinsu saboda it's not age ɗinsu as they are growing older as I'm unlocking new ones for them so haka ƙanana ne eh shi yasa nace saboda ƙanana ne sannan yadda nike yi gaskiya kaman ko ana wannan dai I just try to tell them irin ka dai ta nunnuna musu su gani kamar yanzu babban ɗana shi yana he, he finds it fascinating abubuwan irin internet din nan kamar waya na zai ce irin an yi miki whatsapp an yi miki he just can't wait to be a teenager wai ya mm. samu wayan shi ya yi mai, ya yi mai. so muna muna tunani ne ma nike tunanin in tambaya so menene right age da ya kamata ka ba yaro waya ya rike saboda ni in an tambaye ni zan ce <laughs> har su yi ma suna amfani da mm. nawa <laughs> da abin da za a zuwa a mm. ranawa a yi in browsing za in me za a yi a zuwa a ranawa so amma wani wasu sun ce kuma na yi tsauri da yawa from just five years back wannan tunanin ya zo ya canza fa Mm. Komin yaya dai dole ka bar su su yi amfani da shi din saboda sai dai ka controlling yadda za su yi amfani da shi amma it's kind of indispensable. In kika ce sai wayan ki za su yi amfani da shi so access din yaushe kake ma samu ka su naka wayan when you are mostly using naka kai ma. irin kamar yanzu wayan ki akwai yan abubuwan ki content da ki wouldn't want them to access in kika ba su wayan zaki aje su a gaban ki ne suna amfani kina kallo ki san akwai chance da zaki ko wani group sai ya jefo wani abu da is not appropriate ke ba wai kina so ba batun wayan na mm. hannun su zai iya faduwa yana hannun su kai ma eh, naka da limit amma amma zaka iya a ce akwai waya kamar yanzu ina da kawa da tana da yan teenage yara akwai mm. waya akwai wayan ta sannan akwai wata waya da su suke amfani amma sun san ba wayar su bace duk wanda zai yi abu za a yi a dawo a aje mata waya babu wani kwantawa wani menene in ma tana monitoring kawai duk abin da ake yi me ake shiga me ba a yi amma yanzu ana cloning apps ana abubuwa shi yasa nace yaran nan baka ma sanin me suke what ya are up to su yi kan laptop na makalewa ma a computer abubuwa sai shi na wa yaran ne ma ke fito da ni na kasa wani abu yaran sun abin ya waye sosai that dole kamar da sister ji ta ce dole kawai a hada da addu'a sannan gaskiya iyaye mu ma muna sakaci sai ka ga me ake ce mishi ba ma monitoring sosai na ga mutane da yawa da ba sa monitoring yaransu suna wannan saboda ba za ka ce za ka bai yaro da tunanin shi ba dole ne ko yaya ne sai ka yi monitoring sannan da addu'a da yi ma ɗanka tarbiyya na kwarai. Allah in kai matsa da yawa matsala in sake da yawa matsala mm, sai da dabara da monitoring you have to monitor and be on top of things ka zama abokin yaranka don koma ne a zo a faɗa maka ka san su mm. waye abokane ka san menene ake kallo ko ta wayo da ɗan indirect wannan kana yi ana baka labari sai kaga in ka ji wata matsala ka nema ta yadda ka shawo kanta na kin ga akwai parents da yaro wani lokacin zai zo ko daga school ne ko na ya zo da wani labari so ko da abin da yake gaya miki is a bad thing sai kaga wata ta yi ihu irin ta bashi tsoro da magana sai kaga next time zai zo mata da irin wannan information din ba zai ji kai mama za ta yi fada amma you need to listen sai ka zo ka ce kai gaskiya wance kaza ba bai kamata ta yi kaza ba ai kaza kaza kaza sai ka bada shawara so that eh. at least they know right from wrong kawai amma kana mm. yawan tsorata su da irin wasu abubuwan sai su withdrawing sai ji ana ah. gaya ma the wrong person kuma. Akwai wani story haka da uh-huh. na sai na wata wani yaro um, kawai ya je yaro ne karamin yaro ne fa irin maybe nursery 2 haka ko primary 1 ne nursery 2 nursery 3 haka da around that age sai ya je yana ce ma matan class din wai su bude tsaga su irin ko su tira pant din sai na so ya gani shine sai teacher ta kira parent din sai ke ce mishi mata gashi gashi abin da yaron ta yake mi ke faruwa ne ashe sai ne sai da parent din ke ba ta labari shi take ashe wai she was so strict lokacin ina jin ta haifa baby girl so kullum wai ko za ta canza diaper ba gaban yaron take ba kin ga irin ta nuna mishi wani irin kamar um, ah. no go area shi kuma ah. yaron sai fara zama curious to what's on the need abin da har ba ta abashin <laughs> Kika eh. ce irin saboda he was so curious shi yasa har ya je irin yana cewa 'yan matan su daga ko <laughs> don ya gani. Ta kai mind din shi into that direction. Da ta yana normal abu ba zai ma taɓa wani tunanin ya fara tana mm. okay to me yasa maman is abin nan ba. Mm, ta yi abin extremely da yawa. Mm, yanzu dai gaskiya mun yi analyzing mun ji the good side and the bad side of you know social media. Kuma gaskiya to I don't know wanne ne za a ce outweighing wanne amma at least we've picked important points that dukan suna da amfani da kuma rashin amfanin su mun san cewa amfanin is mostly about um, you know information you know exposure due to lifestyle and things like that yeah, uh-huh. and they are all good amma kuma an ce negative thing in this impact influence you know both grown-ups the yara suna having negative you know influence from social media so Mm. I think it's just up to mutum to try and balance up whatever you do, try to do it in moderation. Go. Eh, haka ne. Yara exposing to it, try and strike a balance. Okay, ma da mm. using, try to mm. strike, strike a balance, kar overdoing whatever you are doing. I think that mm. basically is, I might indispensable. Gaskiya. Gaskiya. To Allah is shirya mana. Amin ya rabbi. Amin. Amin.